jamaah. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka kuma sannanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin muryar shahara inda har yanzu nake karanta muku ƙayataccen littafin nan mai suna afuwa wanda Jamila Halliru Idris Goran Dutse ta wallafa da yake zuwa muku ta wannan kafata mu ta YouTube channel mai suna Salbas TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa don samun ci gaban shirye-shiryenmu da zarar man ɗora tsara da wasu jerin gwanan shirye-shirye masu sanya muku nishaɗi da kuma ɗebe muku cewa inda a daidai wannan lokaci za mu ɗora akan ci gaban karatunmu na jiya sunana abdullahi muhammad salbas nake cewa ku biyo ni. Bar barkanmu da dawowa. Abin da bulkita ya yi mugun yi wa Zainab ciwo, amma babu yadda ta iya, dan antinta ce kawai za ta iya taimaka musu. Lafiya! Kika sani a gaba kike kallo? Ko ke take son gani ne? Bilkisu ta faɗa haka tana kallon Hawwa'u. Hawwa'u ta yamutsa fuska ta kuma ce, "Ni ke son gani ne?" Zainab ba ta iya magana ba mai sauraro saboda baƙin cikin. Illa dai ta girgiza wa Hawwa'u kai tana nuna bilki tare da miƙawa bilkin takarda tare da cewa cikin kuka. A wajen ki kawai zan iya samun wannan taimakon duk duniya. Da haka ki taimaka mahaifiyata don in ta rayu ke ma zuciyarki za ta yi miki daɗi in kuma na rasa ta Zaki na dama dan. Ke jalafe mutane baki, kun sanya a miki fata-fata a nan wajen. Bilkisu ce ta faɗa ka cikin tsawa da ɗaga murya. Zainab ta yi saurin durƙushewa akan gwiwoyinta tana yi wa Bilkisu kuka a kan taimaka mata, amma ko kallonta bata yi ba, ta yi wa Hawwa Usallama ta bar gaba ɗaya asibitin dan tana tsoron kada zancen yayi tsayi Zainab ta ce ita yar uwarta ce ta san in dai Zainab ɗin ta faɗa haka tabbas jama'a da dama za su yi mata kallon wacce ta samu arziki a sama shi yasa duk inda ta san za ta haɗu da waɗanda ma ya santa take ƙoƙarin kaucewa hanya balle kuma ta ga Zainab lallai dole ta ɗau matakin rabuwa a wajenta. Ita kuwa Zainab sai da ta ga motar ‘yar uwarta ta kule, sannan ta miƙe ta duba hawa kamar za ta yi magana kuma sai ta fasa da sauri ta bar wajen har tana cin karo da wani dutse da ke gabanta. Hawa ta yi ajiyar numfashi ta juya ta koma ofis ɗinta tana tunanin abin da yanzu ya faru. Shin mai yasa Bilkisu ta yi wa wannan baiwar Allah haka? Ita ko komai yasa ba ta nemi taimakon kowa ba sai na Bilki ko da yake watakila suna da alaka da ita in aka yi la'akari da yadda suka yi kama har kamar ta yi yawa ko da yake ta yi saurin tura wannan tunanin don tana ganin kamar ba mai yiwuwa ba ne ba sai ta koma ta yi zamanta a ofis ɗinta tana ɗan rubuce-rubuce wannan kenan tana zaune a ƙofar bene ta yi tagumi don yadda take rayuwa a cikin wannan gida sai ka ce a gidan yari. Mai yasa Anas ya sauya daga muwa ya mai da ita bora, ya manta duk rayuwar da suka dinga shirya wa kansu, da yadda suka so juna amma yau da rana tsak ya fifita bare akan ‘yar uwar shi. Nan ta rintsa ido wasu irin hawaye masu zafi suka biyo kuncinta, kuma abin da ya shige ya so ma dawo mata kamar yanzu ake yinsa ba a baya akai ba. Wasa farin girki. wajen cike yake da mutane masu ji da kansu duk wanda za ka gani kasan naira ta zauna in har kai la'akari da yadda shigar kowa take ta isa da takama ita kuwa nafisa tana zaune bisa wata kujera ta alfarma dan kana ganin wannan kujera za ka gane sai ka isa ɗan gata aki maka irin wannan gatan Gefen ta zainab ce ita ma ta yi kwalliya duk da ba wata shiga ta ta alfarma ba amma kyawunta shine ya ƙawata ta ta kuma haska wajen Don ta zo ta ya ƙawarta ta ƙudda ƙud murnar saukar alkur'ani mai girma ƙadimi nan aka yi abubuwa na gabatarwa na fita gabatar da karatunta daga nan aka shiga walima ana ta ɗaukar hotuna da yin video coverage don wannan rana babu kamar ta ga sauka kuma gashi yau ake mata baiko tare da ɗan uwanta anas wanda tun suna yara suke ƙaunar juna gashi har Allah ya kawo su wannan rana. Tunda da aka yi sallar la'asar Zainab ta soma cewa za ta tafi amma ƙiri na Nafisa ta ta har gefen magariba don haka suka kai ta tare da tulin kayan walimar da aka ba ta tana tsaye a gefen dakalin gidansu don dama a ka'idar ta ce in ta ji karar mota daga nesa ta shigo lungu sai ka ganta a guje ta zo bakin kofa ta tsaya don ganin waye zai zamo mamallakin wannan mota ta ji matukar mamaki dan ganin zainab a cikin motar kuma ta ji zuciyarta duk ta yi mata duhu mai yaɗa zainab da wannan yarinya mai sa ya kawo ta gida duk a lokaci guda ta yi wa kanta irin wannan tambayoyi baby zainab sai yaushe abin da ya daki dodon kunnenta kenan lokacin da wani gaye ya fito daga cikin motar ya faɗa cikin murmushi bakin ciki ba zai bar ta ji abin da yake faɗa ba don haka ta yi sauri ta juya ta shige gida zuciyar ta cike da tunanin wannan gaye shi ma kayan da aka shigo da su wanda daga wajen walimar aka ba ta na musamman ne don haka bilkisu ta ci ta taɗa kulewa har wuya inna kuwa sai murna take yi don dama ba ta da abin da za su ci yau da dare sai da ta yi sallar magariba tana gama lazuminta amma Bilkisu tana inda take sai wani cika take tana batsewa kamar wacce aka yi wa wani laifi na daban. Anti lafiya ki kuwa na ganki duk kin yi wani iri ba kamar da na baki ɗazu ba ko ba kya jin daɗi ne. Nan ta duba Zainab a wulakance ta ɗauke kai da cewa ba na jin daɗi ne shi ya saka. Wayo Allah Allah isawaki amma bai kamata ki bari lokacin sallah ya shige ki ba. Kin ga har an kusa sallar Isha. Zainab ina ruwanki da yin sallata ko kuma ke nake yi wa sallar da yake son ki min shishigi sha sha sha kawai iwar cusa kai babu kwarjini ki ta cusa kai inda baki kai ba sana gama wannan maganar ta miƙe ta bar ɗakin tana ta bambami nan dai Zainab ta bi ta da kallo cikin mamakin faɗin haka ta saukar da numfashi ta ce hmm, Allah ya kawo miki shirya don sanin ke mace ce ta ci gaba da duba kayan da ta samu sun kusa zuwa gida babu wanda ya tanka wa ɗan uwan shi kowa ba abin da yake a cikin zuciyarsa illa tunani ganin zainab ma ba ɗauke mata wuta ne ya sa ta yi wani numfashi wanda sai da ya sa ta yi saurin kallonta tare da cewa lafiya an ta bilkisu nan bilkisu ta yi wani makareren murmushi ta ce wallahi zainab wani abu ne yake bani mamaki da kuma tsoro da a na kamar kina so ki yi wa rayuwarki na kasu. da sauri zainab ta kalli bilkisu ta ce anti me yasa ki faɗa haka nan bilkisu ta yi murmushi ta kuma ce saboda wannan wanda yake burin rayuwa da shi ya fi ƙarfinki don yadda ne bincike a kansa na gano cewa ɗan shahararren mai kuɗi ne kuma duk kusan duniyan nan an san shi an kuma san mahaifin shi mu kuma ki duba waye ya san mahaifinmu ko da kuwa a cikin wannan unguwar ne balle a wata ta kusa da mu to kin san haka mai sa zaki ɗauko wa kanki dale da goran dutse kawai don neman suna? A ikon Allah. Zainab ta faɗa tare da duban Bilkisu ta kuma ce, "An to wa kike nufi? Dan ni na kasa gane da wa kike da ni kike ko kuwa labari kike bani." Hakan da Zainab ta faɗa yayi wa Bilkisu ciwo, amma ta daure. ta dake don ta san abin da take son sani zainab na san kin gane wanda nake nufi amma tun da kin nuna baki gane ba to ina nufin wanda ya kawo ki ran nan dan la zainab kada ki ja iyayen mu zagi a cikin unguwar nan dan wannan bawan Allah bai dace da ke ba sai zainab ta tsaya tare da saurin kallon bilki ta nayi mata wani irin kallo dan ta mamanta lokacin da aka kawo ta Auho! Ta faɗa tana dariya ta kuma ce, Ni sai yanzu na gane, ranar walimar nafi kike nufi ko? Kuma na san Anas kike nufi. An tiki rufa min asiri, dan ni a yanzu ko da Anas cewa yana sona, ai ba zan iya yarda ba, Don wallahi idan na aure shi ba zan taɓa samun nutsuwa ba. Ana saurayin aminiya ta ne, ko kuma na ce mijinta, Don an yi masa bai koma. Wata ƙasai ta ciyar dariya bulkitai ta ce, <laughs> Allah ne maka godiya, domin yanzu lokaci ya da ya kamata na amsa kiran maza. nasaran aure duk da bai yi sanni ba amma ni na san shi na kuma gama yadda wa zuciyata lallai sai na aure anas what Zainab kanwar ta faɗa lokacin da ta sha gaban bulki ba tare da tare da tsayar da ita. Ita kuwa ta yi wani murmushi na isa ta ce, Ina so ki sani Zainab, ko ba sa'a sai na auri Anas, dan da ni kaɗai ya dace ya zauna, ba wannan mummunan yarinyar ba. Na shiga uku, dan Allah an tubulki su, kirfa min asiri ki min rai, wallahi Nafisa za ta zarge ni akan hakan dan girman Allah ki haƙuri. Sai Bilkisu ta taɓa baki ta ce, <laughs> Haba 'yar ƙanwata, me yasa za ki ruɗe akan wannan magana da bata kai ta ta kawo ba kin ga dan Allah ki kwantar da hankalinki. Ya salam, Zainab kanwal Bilki ta faɗa haka, dan tana tsoron abin da Bilkisu ta faɗa tabbas za ta iya aikatawa, kuma tun da ta yi wannan furuci ta san da wahala in ba ta aikata abin da ta yi niyya ba. Amma kuma za ta dinga gaya wa Ubangiji kada Allah ya ba Bilkisu nasara akan wannan yarinyar ko kuma akan Anas ɗin gaba ɗaya. Wannan wani ɗan ɓangare ne kafin Bilkisun ta aura Anas. tun da mun datsi littafin ne a lokacin da Anas ya riga ya auri Bilkisu yayar Zainab da fatan dai kuna tare da ni mai sauraro wannan kenan. Shi da kansa ya san yau babu walwala akan fuskarta wani ƙarin abin mamakin tana zuwa sai ta tsaya tare da juya masa baya. A ah, Bilkisu lafiya ko wani laifi ne miki ban sani ba, ai bai ma kamata ki bullo min ta wannan ba sai ki faɗa min ta yadda zan lallaɓa ki kuma sai ki min ta yadda zuciyata ba za ta buga ba sai ta sake gyara tsayuwa lokaci guda kuma ta saki tsaki Idris waya zaka cika ni da surutu tamkar wata rediyo aka kunna. Ka san kuma lokaci na ba naka ne kadai ba. Jiye kafarsa tana rawa amma a matsayin shi na namiji sai ya daure ya zagayo inda take ya tsaya a gabanta duk da bata dago ta kalle shi ba amma ganin fuskar ta ya sa zuciyarsa ta yi masa daɗi. Baby da Allah ki wai kuki ga na sake mana sabuwar motar miliyan hudu na siye ta. Nan ta juya ta rewa motar wani kallo ta taɓa baki ta kuma ce Idris wai kai kana ganin ka burge da ka siya wannan motar ko kuma kana nufin zaka ja ra'ayina ne akan haka to ina so ka sani ko da ta biliyan hudu ka siya wallahi ba za ka burge ni ba balantana ma ta miliyan hudun ka ba ta miliyan goma ba da saurinsa ya dago kai ya dubi gidansu da in yayi tsadar gaske yayi dubu ɗari takwas sannan ya dubi motar da yake rawar jiki ya zo ya nuna mata ita ya jinjina kai duk tana kallon shi don haka ta taɓa baki ta ce idris ba wai gidanmu zaka kalla ba ni da nake gaban ka zaka kalla domin duk duniya babu wani mahaluki da zai la'akari da gidanmu sai dai yayi da ni da kuma kyawun halittar ubangiji da ya mini idris ina da abin da zan ci maka shi isa na fito wajen ka na tunanin na gano cewa a zahirin gaskiya baka dace da ni ba saboda yadda kuka kasa shahara kai da mahaifinka ta yadda duk duniya za ta san ku ta bangaren abin duniya to Idris haka ne yasa nake maka albishir lallai ka zo karɓi kuɗinka da kuma kayan sa ranarka ni Bilkisu na fi ƙarfin auren talaka irinka kawai nan Idris da ya saki baki cikin mamaki yana kallon Bilkisu domin kamar shi Bilkisu za ta duba ta kira shi talaka nan ya sake dagowa ya karewa gajeren gidansa kallo cikin zuciyarsa yake mita amma a zahiri ba zai iya ba saboda yadda Bilkisu ta isa mace wadda babu inda ubangijinta ya rage ta tamkar dai ita ce ta zauna ta zana kanta saboda tsananin kyawunta domin bilkisu ba ta taɓa fita ta dawo ba ta da tana ɓoye fuska ba saboda yadda maza suke faman gwara kansu a kansu mallake ta amma ita sai dan ƙareren wulaƙanci da girman kai kamar 'yar autar mata a cikin duniya nan ya saukar da numfashi ya kuma ce bilkisu kina da matsala domin yadda ke kawo wasa a cikin aure bai kamata ba ai sai wa zuciyata wani irin nan nausan bugu da sai na ji a jikina don sanki ya riga ya lalata min duk wata mamora wacce ta kasance a cikin jikina mai kai da mai shiru ishiru ishiru shiru shiru wawa kawai ni za ka yi wayo ko kuma ni an gaya maka daƙiƙi ya ce irin ka to da haka ni babu ruwana da haka ka bar gaban gidan nan kar ma wani ya zo ya gani ya rena ni da kai bican kawai Sana gama wannan magana ta juya ta yi shigewarta garejin gidansu tana tafa tana rausaya tamkar ɗawisu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma tabbas gashi za mu koma abin da Idris suke ta nanatawa kenan don ta yaya zai ga samu kuma lokaci guda ya gara shi gaskiya ba zai yiwu ba duk yadda za a yi sai ya mallaki Bilkisu domin ban da ita duk duniya bai gama can da zai aura ya more ba nan ya sake kallon gidan nasu kawai ya yi kwafa ya juya shiga motar shi ya ja cikin tashin hankali hankali ya bar wajen domin tunani yake yadda za a iya samu kan bilkisu ta sakko su biyu suna ta aiki yayin da ita tana zaune a gefe tana ta wani tafiyar ƙasaita wai ita ala dole mai iko inna ku ta ɗago ta dube ta ta yi mata wani irin kallo ta ce mulkisu zo dama ina so yi wata magana da ke sai da ta zumbura baki sannan ta ce inna wallahi da makin bari sai an jima kin ga yanzu babu lokaci imin shiru da labarki su tunda ga abin naki ya zama tsiya ni zan miki maganin shi kuma abin da nake son faɗa miki shine me haɗa ke da Idris har ya daina zuwa wayo Allah na inna yanzu zaki fara bayanin naki na gaya miki shi yace ya fasa ni kuma na ce umma ta gaida Asha wani wawan mari wanda ya sa ta faɗi ƙasa domin ita da kanta ta san ta maru shi sa ta yi saurin dafa wajen inna ta ci gaba da yin sababi dan yadda 'yarta take nema ta watsa musu ƙasa a cikin ido ta mai maida wasu ƙananan mutane bulkisu baki isa ba da aka ki cigaba da duk abin da kike yi na ga alama kowa ma gani yake kin fi ƙarfi na to wallahi baki isa ba idris ne babu gudu babu ja da baya sai bilkisu ta ƙara yi wa inna wani irin kallo ta kuma ce to ainihin inna ba wai ki mishi rudala can ba na son jin komai daga bakin ki. inna ta katse mata magana cikin tsawa bilkin ta yi saurin haɗe maganar ta ta ci gaba da hararar zainab kanwarta wacce ba ita ce takar man ba kuma ko ratayar ma ba a bata ba don haka ta ɗauke kanta ta daina kallanta don kar ta huce a kanta saboda sautari haka zainab take fama don bilkisu haka take yi mata duk sanda aka yi mata magana wacce ta ɓata mata rai ƙarshe a kanta take hucewa don kawai ta ga tafi ƙarfinta shi yasa ba sa shan inuwa ɗaya wasa farin girki To a nan zan tsaya ta cikin ƙayataccen shirinmu mai suna muryar shahara wanda yake zuwa muku ta shahararriyar mu mai suna Salbas TV ta cikin littafin nan da muke karantawa mai suna Afuwa wanda Jamila Hallar Idris Goran Dutse ta wallafa. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku taba alamar kararrawa don samun shirye-shiryenmu shiryen managarta masu kuma sa muku nishadi maganin hawan jini ce kyauta. Da haka ni Abdullahi Muhammad Salbas nake ce muku bis salam sai mun haɗa shiri na gaba, a gobe idan Allah ya kai mu.